daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العليم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da dari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalubo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, da uku, shida, hamsin da hudu, tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraron mu sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na dare. Zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Juma'a. To a jerin shirye-shiryen da muke dauke da kamar kullum da farko dai akwai labaran duniya daga nan kuma muna ɗauke da shirin nan na kokun san da saba duba muku wasu daga cikin muhimman lamura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Baya ga hakan kuma akwai mu ɗauke da shirin na musamman dangane da watan azumin Ramadana mai alfarma. wanda a yau muke cikin kwanakinsa na ashirin 28 baya ga hakan kuma muna dauke da shirin nan na muryoyin ko masu saurare shiri wanda kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci to waɗannan su jerin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan yammacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa. To tare da sallama wasu sauraro shirin shirin da muke dauke da nan tafe bayan kanin labaran. Miliyoyin al'umma daga sassa daban-daban na duniya sun gudanar da jerin gwanon zagayowar ranar Kudus ta duniya wacce ta gudana a wannan Juma'ar. gwamnatin mulkin sojan myanmar ta mika bukatar taimako ga kasashen duniya bayan mummunar girgizar kasar da ta wa kasar wace ta yi sanadin mutuwar mutane akalla 144 iran ta ce ta'addancin sojin amurka akan kasar yemen barazana ce ga zaman lafiyar duniya tun suka cikakkun labaran tare da ni hassan barka a gadas Miliyoyin al'umma daga sassa daban-daban na duniya sun gudanar da jerin gwanon zagayowar ranar Kudus ta duniya wacce ta gudana a yau Juma'a. An dai keɓance ranar ce domin nuna goyon baya ga al'ummar Falastinu, kuma ana gudanar da ita ne a kowace Juma'ar ƙarshe ta watan Ramadana, bisa fatawar jagoran jun juhal musulunci na Iran Ayatollah Khomeini. A nan Iran ma an gudanar da irin wannan jerin gwanon a sassa daban-daban na ƙasar. A duniya a kasashen da suka haɗa da yemen da kuma iraki da lebanon da kuma wasu kasashen yankin yammacin asiya duk an gudanar da irin wannan jerin gwanon a iran ma jama'a kamar sauran sassan duniya sun fito a kan tituna domin gudanar da bukukuwan ranar kudus inda suke bayyana goyon bayan su ka falastinawa tare da yantar da kisan kiyashin da isra'ila ke yi a zirin gaza hukumomi a yankin kashmir da ke karkashin mulkin indiya sun hana musulmai masu neman dacewa da daren lailatul kadari wurin da ibadu a babban masallacin yankin da ke birnin sri nagar kamar yadda babban malamin musulunci umar faruk ya bayyana lailatul kadari shine mafi mahimmanci a cikin dararen watan ramadana kuma yana faruwa a cikin kwanaki goma na karshen watan mai alfarma hukumomi sun sanar da aukaf cewa a wannan daren mai daraja na lailatul kadari lokacin da musulmai a duniya ke roƙon gafarar Allah da yin ibada a wannan dare mai albarka za su rufe masallacin eh, jami'a masjid srinagar ga jama'a kuma ba za a bari a yi ibadu a ciki ba da kuma sallah in ji faruk a cikin wata sanarwa a ranar alhamis abin takaici da rashin tausayi daga masu mulki za a hana dubban musulmi da suka saba zuwa masallaci na jama'a masjid a wannan dare don samun nutsuwa da ibada abinda ya janyo mana babban bakin ciki da damuwa yanke hukunci na hana sallah ko irin waɗannan matakai yawanci suna fitowa kai tsaye daga gwamnatin indiya wacce ke da cikakken iko kan 'yan sanda gwamnatin yankin da aka zaɓa a bara ba ta da ikon yanke irin waɗannan hukunci duk da cewa a baya gwamnatin yankin da ke goyon bayan indiya gwamnatocin yankin da ke goyon bayan indiya sun kasance suna da hannu wajen kakaba irin waɗannan takunkumai gwamnatin mulkin sojin myanmar ta mika buƙatar taimako kasashen duniya wanda ba kasafai take yin irinsa ba bayan wata mummunar girgizar kasar ta afkawa kasar mai karfin maki da bakwai shugaban mulkin sojin kasar ya yi kira kasashen duniya da kungiyoyi da su zo su taimaka wa waɗanda girgizar kasar ta shafa wanda a cewar ming aung hin ta yi sanadin mutuwar akalla mutane 144 hukumomin kasar dai sun kafa dokar ta ɓaci a yankuna shida sakamakon irin barnar da aka yi wani mai magana da gwamnatin da ke babban birnin kasar na da ya shaida wa kamfanin dillancin labaran faransa na afp cewa suna buƙatar agaji cikin gaggawa girgizar kasar ta fi kamari ne a kusa da birnin mandalay wanda ke da mutane miliyan ɗaya da rabi an sanya dokar ta ɓaci a yankuna shida na kasar hukumar kula da ƙasa da ma'adinai ta amurka ta yi tasirin iftila'in zai iya faɗaɗa kuma akwai yiwuwar dubban mutane su rasa rayukansu girgizar kasar ta shafi makwabciyarta thailand inda hukumomi suka ce uku mutane uku sun mutu 68 na asibiti yayin da ake ci gaba da neman mutane fiye da tamanin bayan wani gini mai tsawo ya rushe to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail Bagai ya ce hararen da sojojin Amurka ke kaiwa kasar Yemen sun keta hurumin yankunanta kuma barazana ce ga zaman lafiyar kasar ta Yemen da tsaronta. A cikin wata sanarwa da ya fitar yau Juma'a Bagai ya yi tir da hararen da Amurka ke kaiwa Yemen ba bisa ka'ida ba wanda ya sanadiyar mutuwar fararen hula da raunata jama'ar kasar tare da lalata kayayyakin more rayuwa na kasar. ya ce ya kamata kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya kawo ƙarshen rashin ɗaukar mataki da kuma yin shiru dangane da farmakin da amurka ke kaiwa ƙasar yemen ya ce amurka na ci gaba da kai yararen soji kan ƙasar yemen tare da kai hari kan kayayyakin more rayuwa na ƙasar domin ɗaukar fansa kan haɗin kan al'ummar ƙasar yemen da goyon bayan al'ummar palestinu da ake zalunta kakakin na iran ya ce hararen na amurka cin zarafi ne ga ka'idojin yarjejeniyar da ta majalisar ɗinkin duniya da kuma ka'idojin dokokin ƙasa da ƙasa bagai ya ɗora wa gwamnatin amurka alhakin aikata laifuka kafofin yada labaran ƙasar yemen sun rawaito a safiyar yau juma'a cewa an kai wasu wasu sabbin hare-hare a babban birnin ƙasar yemen inda aka yi hari kan wasu sansanonin soji a kudancin sana da wasu hare-hare guda hudu an kuma kai harare a yankunan da ke kusa da filin jirgin sama na sana baya ga gundumomi biyu a kudanci da tsakiyar lardin sana haka zalika jiragen yankin amurka jiragen yakin na amurka sun kai hare-hare uku a yankin hodaida sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya nuna matukar damuwa kan yadda al'amura ke ci gaba da taɓarɓarewa a sudan ta kudu yana mai gargaɗin cewa ƙasar na gab da faɗawa yakin basasa a cewar kakakinsa stephen dujarik sanarwar ta zo ne bayan da rahotanni suka ce an tsare mataimakin shugaban kasar ta sudan ta kudu rick machar a gidansa a juba babban birnin kasar a daren laraba kakakin ya bayyana a taron manema labarai cewa tawagar majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu un miss a takaice ta yi kira ga dukkan bangarorin kasar da su kai zuciya nesa kuma su kiyaye yarjejeniyar zaman lafiya da aka farfaɗo da ita wato rpa kana ya kamata kowa ya sani cewa al'ummar sudan ta kudu ba za su iya jurewa illolin yakin basasa ba ya kuma jaddada cewa yana da matukar muhimmanci shugabannin kasar su sanya muradun jama'a a gaba a hasa'i ɗaya kuma ƙungiyar tarar afirka ta eu da ƙungiyar igad a su da suka gudanar lokuta daban-daban a ranar alhamis sun bayyana matukar damuwa kan yadda tashe-tashen hankula ke ƙara kamari a sudan ta kudu yayin da suka yi kira da a ɗauki matakin da ya dace da kuma taimakawa don daƙile rikicin shugaban kasar rasha vladimir putin ya bayar da shawarar sanya gwamnatin riko a ukraine bisa jagorancin majalisar ɗinkin duniya da yake magana a murmansk putin ya ce idan an yi haka daga bisani sai a gudanar da zaɓe domin mika mulki ga abin da ya kira gwamnatin da za ta iya wadda za ta iya fara tattaunawar zaman lafiya a nasu martanin wani ministan ukraine ya ce a koda yaushe mr putin na bijiro da batutuwa na rashin hankali domin jinkirta samun zaman lafiya wani mai magana da yawon majalisar tsaron amurka ya ce kundin tsarin mulki da al'ummar ukraine ne kawai za su iya zaben gwamnatin kasar to jama'a karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran To da masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da za a dakaci sauran shirshir namu ai sauraro lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a 28 ga watan Maris ɗin shekara ta 2025 wanda ya daidai da 28 ga watan Ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 86 da suka gabata a rana irin ta yau 28 ga watan maris ɗin shekara ta 1939 bayan yakin basasa na tsawon kimanin shekaru biyu da rabi janar francisco franco ya murkushe 'yan republican a kasar spain ya kuma kwaci iko da birnin madrid fadin mulkin ƙasar an fara yakin basasa a kasar spain ne bayan da 'yan republican suka matsa lamba a kan sarki alphonse wanda ya yi mulkin kama karya a kan al'ummar ƙasar inda da ƙarshe dai matsan lamba ya tilasta masa ya murabus daga kan mukamin nasa kuma 'yan republican suka kafa gwamnati amma bayan wani dan lokaci gwamnatin nazi ta kasar jamus ta bayar da taimako na mugan makamai ga janar francisco franco wanda ya kaddamar da yaƙi akan gwamnatin spain a lokacin da ƙarshe dai tare da taimakon 'yan nazi na ƙasar jamus ya murƙushe 'yan republican a spain inda ya ɗare kan karagar shugabancin ƙasar daga lokacin da kuma janar francisco ya ci gaba da yin mulki na kama karya da kuma wa jama'a a kasar spain musamman ma waɗanda suka nuna adawa da salon mulkinsa ya ci gaba da mulkin kama karya a kasar na tsawon shekaru 36 masu saurare ko kun san cewa shekaru 37 da suka gabata a rana irin ta yau babban sakataren majalisar ɗinkin duniya javier price na wancan lokaci ya fitar da wani bayani wanda ya yi allah dai da amfani da makamai masu guba wanda gwamnatin kasar iraki ta yi a lokacin yaƙi da iran kafin wannan lokacin da manyan kasashen duniya da kuma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya sun yi gwamnati bakunan su akan wannan babban laifi da gwamnatin iraki ta aikata bayan haka ne jabiya press ya fitar da wannan bayani a ranar 28 ga watan maris na shekara ta 1988 yana mayan allah wadai da keta dokoki na kasa da kasa wanda gwamnatin iraki ta yi a lokacin wannan bayani na babban sakatar majalisar ɗinkin duniya ya tasiri wajen sanya saddam hussein ya ja da baya dangane da yin amfani da mukamai masu guba da yake yi akan iran da kuma wasu yankuna na ƙasar iraki musamman ma yankunan kurdawa waɗanda suka shelanta tawaye a gare shi da kuma ɗaukar makamai domin kwatar 'yanci na yankunan su duk da cewa dai saddam hussein ya bayyana kurdawan a matsayin 'yan ta'adda kuma yana yaƙi da su ne akan hakan. masu wurare ko kun san cewa shekaru 56 da suka gabata a ranar irin ta yau 28 ga watan maris in shekara ta 1969 david asian hawa shugaban kasar amurka na 34 ya rasu an haifi asian hawa a jihar texas a ranar 14 ga watan oktoba na shekara ta 1890 ya shiga aikin soja a kasar amurka a matsayin matashi kuma ya yi aiki a matsayin babban kwamandan kawance na sojin amurka da turai a lokacin yakin duniya na biyu dan jam'iyyar republican hawa ya karbi mulkin babban kwamandan sojojin nato a turai a cikin shekara ta 1950 bisa shawarar shugaba harry truman na lokacin bayan shekaru biyu an zaɓe shi a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar republican a babban taron jam'iyyar republican ɗin da aka gudanar inda kuma ya lashe zaɓen shekara ta 1952 hawa. ya yi aiki a matsayin shugaban kasar amurka na 34 daga shekara ta 1953 zuwa 1961 ya kafa sabuwar manufar ƙetare game da ƙara yawan sojojin amurka a gabas da tsakiya kuma a lokacinsa ne tsoma bakin amurka a cikin harkokin iran da kasashen yankin gabas da tsakiya ya ƙaru babban misalin hakan a fili shine shiryawa da kuma aiwatar da juyin mulki da aka yi a kasar iran shekara ta 1953 tare da haɗin gwiwar kasar burtaniya inda aka hambar da gwamnatin musaddiq a iran kuma suka tsara mayar da ƙasa ga mulkin kama karya ƙarƙashin muhammad riza sha asian hawa ya mutu ne sakamakon bugun zuciya a ranar 28 ga watan maris na shekara ta 1969 yana da shekaru 78 a duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 27 da suka gabata a rana irin ta yau ranar takwas ga watan farwardin na shekara ta bakwai hijira shamsiyya Allah yi babban malamin addinin musulunci kuma malamin fiqihu Aitullah Said Jawad Hussaini Shahrudi rasuwa an haifi Aitullah Said Jawad Hussein a Shahrudi a garin Najaf al-Ashraf na kasar Iraki a shekara ta 1348 bayan hijira a gidan ilimi da takawa da kuma kyawawan halaye. ya koyi ilimin addinin musulunci da tauhidi daga mahaifinsa da kuma sauran malamai sannan kuma ya halarci darussa na fikihu da usul a wajen sayyid mahmud shahrudi da kuma sayyid abul qasim al ayatollah shahrudi mamba ne na cibiyar istifta kuma shi ne ke kula da ofishin aikin haji na ayatollah sayyid mahmud kuma a lokacin yana a matsayin surukinsa saboda matsallan lamba na gwamnatin ba'as ya yi hijira daga iraki zuwa kuwait ya fara gudanar da ayyuka a bangaren koyarwa da kuma kafa masallatai da makarantu da cibiyoyin ilimi a shekara ta 1991 ayatollah shahrudi ya koma birnin tehran na kasar iran inda ya kafa wani katafaren asibiti domin taimakawa jama'a baga haka kuma ya rubuta littafai masu tarin yawa a ciki akwai littafin nan na muhadarat tarih wal hadith wannan babban masani ya rasu a ranar 1 ga watan zulhijja na shekara ta 1418 yana da shekaru 69 a duniya kuma an binne shi a farfajiyar hubbaran sai da fatima ma da ke birnin kom a kasar iran. a'udhu mina minash shaitanir rajim bismillahi sami'il alim wassalatu wassalamu ala khairatu khalqihi muhammad bin abdullah wa'ala alihi at-tayyibin at wa ashabihi al-muntajabin wa ba'ad. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da sake saduwa da mu a cikin shiri na musamman kan azumin watan ramadan mai alfarma Allah madaukin sarki yana faɗi a cikin littafinsa mai tsarki cewa mun wajabta muku azumi kamar yadda muka wajabta mu waɗanda su gabace ku domin ku yi taƙawa hakika wannan wata wata ne mai alfarma da Allah ya gayyaci bayansa zuwa ga liyafarsa kuma ya yi alkawarin nunnun kaladan duk wanda ya bauta masa da ikhlasi a cikin wannan wata don haka ne ma aka ɗaure shaidanu a cikinsa kuma aka buɗe ƙofar rahama don bayansa na gargaru daga cikin muhimman abubuwa da aka jaddada kuma ake son mai azumi ya aikata a cikin wannan wata akwai taimakekeniya wato taimakawa juna ko kuma taimakawa waɗanda ba su da shi wato talakawa kenan akan haka ne na tuntuɓi malam darul hikima siraja dara wani ɗalibi a birnin ƙom domin yi mana ƙarin bayani game da mahimmancin taimakawa a cikin wannan wata mai alfarma na ramadan sai ya ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم السفراء المقربين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتهين ina ji batun taimakawa a cikin wannan wata kamar yadda muka yi bayani abu ne da yake yana da muhimmanci mutum inda kake duka kai kokari ka san wanda kake tare da su suna cikin wani halin da yake Allah ya yarda da shi annabin sama ya yarda da shi kai kuma idan aka taimaka maka wayannan suna cikin hali da yake ba su da wani fargaba game da abin da za su ci da abin da za su sha da abin da za su tura sawa'an ran idi ne ko gabanin idi ina ji Allah zai yarda da wannan aiki kai da kanka kuma za ka samu mai yasuwan zuci saboda mai kasa su cikin wani hali da yake su ma sun yarda da wannan hali saboda shi taimaka ma mutane a cikin wannan wata abu ne da yake yana da muhimmanci sosai saboda idan watan ramadan ya saya dukkan mutum mai ɗaya yana begen ya ga idi ya lokacin idi lokacin dukkan talaka mai zaka ga yana duban yamma kudu yana duban gefe damansa da hagunsa ya ga wa zai taimaka masa saboda sa'o'in wannan wata kamar yadda muka yi bayani ba kamar sa'o'in watanni baki daya ba yani ranakunsa ba kamar sauran ranakun dukkan watanni ba a cikin shekara kowane huci da mutum zai yi tasbihi ne wurin Allah subhanahu wa ta'ala dukkan mu'minin da zai yi huci a cikin wannan wata to tasbihi ne a gun Allah subhanahu wa ta'ala saboda shi aikin da musulunci ya fi akkadawa a kai yake kururuwa a kai musulmai a yi kokari a shi ne taimaka ma mai yan uwa saboda shi mutane al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam mu yi kokari gwargwadon abin da za mu ya muya mu taimaka ma mai yan wayanmu a cikin wannan wata ina ji taimaka ma mutum a cikin wannan wata malam ya fi sallan dare dukkan abin da za ka yi ibadan da za ka yi ka taimaka ma mutum ya fi agon Allah subhanahu ta'ala da dukkan ibadan da za ka. saurare kuna tare da Malam Darul Hikma ne a cikin bayanin da yake mana game da muhimmancin taimakawa a cikin wannan wata mai alfarma. Har ila yau na sake tambayar Malam kowace fala ce take tare da ciyarwa a cikin wannan wata sai ka da baki ya ce. Batun ciyarwa dai a cikin watan nan na Ramadan abu ne da yake mai muhimmanci kan haka za mu ga nan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya akkada kan wannan lamari batun ciyarwa a cikin watan nan na Ramadan. Ina ji muhimmancin ciyarwa a cikin watan Ramadan ko cikin dukkan watannin nan da shekara ya kamata mu lura ciyarwa a cikin watan Ramadan ya bambanta a dukkan watanni baki daya. wannan ayyukan da mutum ke cikin rayuwarsa wani lokaci yana samun falala da girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da zai zabe a cikin rayuwarsa ya wannan aiki shi Allah a cikin ganin damansa ya fifita wayansu ranuka kan wayansu ranuka daban ya fifita wayansu sa'o'i akan wayansu sa'o ya fifita wani lokaci akan wani lokaci Allah cikin ganin daman sa a cikin mashi'ansa ne ya me ya fidda watan Ramadana da yake ya fi dukkan watanni baki daya a cikin wannan wata ne kuma akwai daren da ta fi dukkan daren baki daya akan haka Allah subhanahu wa ta'ala cikin watan Ramadan yana rubibi ya lada akan bayinsa ne me yasa shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sabi wannan wata kuma yace masu yin azumi shi zai saka musu kuma wata ne da shi Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yake fada yace Allah shi ya kira bayinsa zuwa ga mai liyafansa ba shakka Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kira bayi kuma shi zai ciyar da su idan mutum ka ciyar da bayan Allah a cikin wannan wata to ka ciyar da me baki ne na Allah subhanahu wa ta'ala da Allah shi ya kiransu su shi kai ka ciyar da su hakikatan Allah subhanahu wa ta'ala zai duba wannan bawa da wani duba da yake la'alla bawa ma bai tunanin wannan rahman da Allah subhanahu wa ta'ala zai masa akan wani. amma ya yayi kamata mu ciyar shine wani lokaci za mu ga wayansu a hususan a garurukanmu ta Afirka hakikatan ba su iya ciyarwa ba ko ba su fahimci muhimmancin wannan wata ba wani yana duban a ah, yi alfahari a ce ya ciyar kaza kaza ya kira wani ya kira wani la ba shi ne ba ya kamata ka fahimci wannan wata ka fahimci wanne ya kira a cikin wannan wata sa'an nan kuma ka fahimci wa za ka ciyar da shi saboda me ka samu wannan makamin nan abun Allah subhanahu wa ta'ala kaga je ka kira yan ka masu kudi kana ciyar da su ko ka kira su liyafa su zo su yi bude baki a gidanka ka je ka nemi talakawa ka ciyar da su wannan Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya ciyar da wayannan mutane zai samu yadda abun Allah subhanahu wa ta'ala ba ka je ka kawo mutane da yake suna da hali ko don sun zama abokanin ka kai da su kuna tijara ko kai da su kuna waka ka kira su su zo su yi da bude baki gidanka wannan abu ne da yake ba ingantacce abba idan kana son ka samu makami wurin Allah shine ka ciyar da mai marayu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake akkadawa a cikin wannan wata a kula da marayu a ciyar da su a ciyar da masakai to a wurin mutum zai samu wannan falalan nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayinsa alkawali a cikin wannan wata amma an kaje ka ciyar abin da kake so Ka je ka ciyar da wannan ranka ke so wannan ba su cancanta a ciyar da su ba to wannan ji mutum ya yi hasara a cikin wannan wata kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana akkada damuna cewa duk wanne asara a cikin watan ramadana to ba shakiyin da ya kai sa saboda shi ya kamata mu kula da ciyarwa saboda ciyarwa yana da babban muhimmanci a cikin wannan wata kuma kayan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna muna a cikin wannan wata mutum kai kokari kaka ce kai talaka ne a'a kai ma ka ciyar saboda addinin musulunci akan wannan yake me yake tarbiyyar mu kai kokari ka ciyar ko da ɗan ruwa ne zaka ba mutum ya sha kai kokari kai wannan aiki sai sa idan musulmai muka kula da batun ciyarwa a cikin watan ramadana hakikatan cikin watan ramadana zaga yana da wani hali da yake zaga kamar talauci ma mai ya bar mutane baki daya saboda kowa yana kokari mai ya gwada mai shi ma mai yana ciyarwa to idan kowa na kokarin ciyarwa zaga kamar mai ba asarin nan mai na talauci baya ga abin da ya shafi taimako ta bangaren abin da ya shafi kamar sutura abinci da sauransu shi a bangaren abin da ya shafi karfafa ruhi da gina ruhi a cikin wata din waɗanne irin hanyoyi ne malamai za su durin taimaka ma al'umma don samu karfin ruhi da imani da kusanci ga Allah madaukakin sarki na ji idan muka duba Waya da littattafan nan na addu'a a wurin alil bait salamullahi alaihim yani mutum an so ka gina kanka tun a cikin watan nan na rajab kafin a kai watan ramadan cikin watan rajab sha'aban mutum ya kamata ka yi kokari ka gina kanka saboda ka shiga wannan wata mai alfarma wata ta ramadana ka riga ka gina kanka a neman kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya kamata mutum ya yi a cikin wannan wata annabi sallallahu alaihi wa sallam ya muna bayani a cikin hotunan nan da yayi kafin watan ramadan shine mutum ya kamata awwalan ka guje dukkan abin da zai nisantar da kai gabarin Allah subhanahu wa ta'ala sawa'an yi da mutane ne sawa'an karya ne sawa'an duban matan mutane ne sawa'an dukkan abin da me zai nisantar da kai gabarin Allah ya kamata ka guje sa saboda idan baka guji wannan abin ba dukkan ibadan da kake yi to baka ka za ka samu gini na ruhi da za ka samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba sai sa a tun cikin kafin watan ramadan ya kamata mutum ya yi kokari yana istighfari da ire-iren wayannan lamarin saboda aka shiga cikin watan ramadan ya zamo mai yana da iko da zai mai zai bautan Allah subhanahu wata'ala kuma ya gina kansa watan ramadan kamar yadda yani muka sani idan mutum ya yi kokari ya tabbatar da wannan ibadun ba wai ya yi wannan ibadun ya son in ramadan ya wuce bai kulawa da sallah a farkon lokaci sallan jama'a bai kulawa da ire-iren wannan la saboda mutum idan ka gina kanka a cikin watan ramadan ya kamata ka yi kokari ka saura kan wannan abin har zuwa mai shekara mai zuwa akan haka mutum zaka zama kowane lokaci ka samu kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma idan muka yi kokari muka gina kanmu mu tabbatar cewa me mu da talauci za mu yi hannun riga yani Allah zai nisantar da talauci ga barinmu amma idan muna zaune da munafunci hatta watan Ramadan ka samu wani yana kin dan wansa yana hasada wa don abin da Allah ya bashi yana kiyayyansa to ka sani aikin da zaka yi duka zaka fita cikin watan Ramadan kana shaki yanzu kuma bari mu saurari addu'ar ranar 27 ga watan Ramadan mai alfarma اللهم ارزقني فيه فولا ليلة القدر وصير أموري فيه من العسر إلى اليسر واقبل وحط عن الذنب والوزر يا رؤوفا بعباده الصالحين يا Ya Allah, ka azuta ni a cikinsa da falalan lailatul qadar. Ka tafiyar da al'amurana a cikinsa daga tsanani zuwa sauƙi. Ka karbi ayyukana da uzurina, sannan ka sarayar da zunubi da nauye-nauye a kaina. Ya mai rangume ga bayansa na gargaru. Da fatan Allah maɗaukin sarki zai karbi dukkan addu'o'inmu da ayyukanmu a cikin wannan wata. kuma da haka shirin ya kammala sai a wani jikon amadin malam darul hikima siraja dara da ne na jagoranci shirin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. والقرآن بالتوبة أتيت وبالغفران يا شهر الطاعة والقرآن يا شهر الرحمة والإحسان نورك وفانا يا رمضان وملا وملاذ Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurewa da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka ne ke muku lalimar marhaban a cikin shirin da fatan kuma ana tafiyar da ibada cikin ƙoshin lafiya. To kamar yadda muka riga muka labarta muku al'ummar musulmin duniya na ci gaba da azumtar watan Ramadana mai alfarma. To koya azumin ke wakana a wajajen ku wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na gidan rediyon muryar jamhuriyar musulunci Hausa Radio da TV. Sunana Ibrahim Ido Madaki daga Awai a cikin jihar Nasarawa Arewa ta tsakiyar Najeriya. Kuma ma'aikaci a gidan rediyo da Radio da TV International Abuja da ke watsa shirye-shiryensa a cikin harcin Fulfulde. So alhamdulillahi mun gode Allah da ya raya mu zuwa wannan lokaci na watan Ramadana. gomomin da hausawa suka yi musu take da goma na marmari goma na tilas goma na dokin sallah to alhamdulillahi kamar mu dai yanda yake a nan najeriya ko na ce a nan karamar hukumar awai to alhamdulillahi daga kafin watan azumi ya shiga kayayyakin abinci sun sauka misali wanda talakawa suke haɗawa da kansu wata suke nomawa kayayyakin noma kama daga dawa masara shinkafa da sauransu amma shinkafa ɓangaren mai ɓawo casacciya gerarriya ita kan da sauki-sauki kaɗan ne suka dage kuɗi amma idan mun duba da shinkafa ta ta sama buhun dubu ɗari amma yanzu ya koma tsakanin 60 da 50. Nawa assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu gidan radio Tehran. Fatan kowa da kowa na lafiya daga farko kuna tare da Umaru Musa mamba na masu kira da saurari. To ba mu ci komi sai dai mu ce duka al'amura mu mai al'amarin mu wajen Allah. Allah shi ke maganin komi da wani magana ɗan kasuwa da wani magana wani duka mu mai da al'amarin mu wajen Allah idan muka koma wajen Allah komi mai sauki na. in mun ka gyara zuciyarmu mun ka gyara halayenmu to sai kaga komi ya zaka cikin sauki Allah dai ubangiji ya shige mana gaba Allah ya shige mana gaba dan a baka yau a baka gobe sai Allah Allah shi ɗaya na iya shi baka yau shi baka gobe amma duk wanda yace zai baka yau shi baka gobe ƙarya shi kai dan durar da ka zaka yau ka zaka gobe je bice ma za shi kai tika bida da kanka to Allah shine mai ba kowa Allah ubangiji ya hore mu kowa na shi Allah ya sare mu kowa kuma Allah ya sa mu gama wannan azumi lahiya farko kuna tare da umaru musa daga Nyami. sashen hausa na gidan radiyon jahoran musulunci tehran mai magana samun haske dan matan limanci birnin jihohoren nijar dangance da wannan tambaya da kai san barka hukumomi da 'yan kasuwa sun shi kukan tabbas 'yan kasuwa sun shi kukan al'umma mun tabbatar tunda a nan mun ba ku labari warkon wata ramadan ka hanyar fara alas sabiu kan sa ya mai da shinkawa akwai sha akwai wara shika goma sha biyu da rabi dubu kaga wannan ya kukan talakawa banda wanda yake cika mota da hatsi da masara da eh, maka a kai mutane bayan allah kyauta ire-iren su kuma da yawa wanda ni an yi ban sani ba eh, amma shi wannan na san da shekara abin da yake kenan kana yan kasuwa irin su alayi umaru gago irin su alayi na kiri irin su rabadan caduwa irin su alayi sani gwanda tika na tabbatar da shi a maradi wallahi suna kokarin su kwarai mu dai mun gode yan kasuwa an gode Allah saka musu alheri sani sunan sali da dai sauran yan uwa baki daya to gaskiya da talakan jiya maradi sun ji kukan kowa kanar da maya amma gwamnati lalle ba ta kuka mutane ba tunda wai maimakon ma ta kawo shinkawa ta koma kilo 100 ko 20 wai sai aka mai da sukari wai kilo 120 kasuwa ma 130 ke 140 yau sukari ai in ba abinci sukari na shawa to gaskiya yan kaza su ji kukan gwamnati dai bai karɓa kira ba da kamar godiya dai kwarai asa barka daga tare da ka kaza Allah saka maka alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godi a Kimba jihar Niger dan ba matasan afirka reshen jihar neja gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran muna muku fatan alkhairi musamman babban jagora hassan barka da fatan kana cikin ƙoshin lafiya allah karɓi ibadunmu a ƙiƙanin gaskiya game da ainihin yan kasuwanninmu musamman na ƙasa ta najeriya mafi yawancin lokuta musamman na ibada irin wannan zaka ga kaman ba sa ƙaunar ladar da allah ke bayarwa game da samun sauƙin kayayyaki na amfani musamman kayan yara da kuma ainihin kayayyakin abincin da ake ci na yau da gobe saboda za ka ga gashi dai musamman bangaren kayan amfanin gona wanda mu talakawa muke nomawa abin ya haɗu ƙasa warwas amma bangaren kayan masarufi abin fa sai dai mu ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'una maganar sauki babu kuma yan kasuwannin mu a zahiri dai a yanzu dai babu maganar sauki kuma babu maganar tausayi kuma muna kira gare su su ji tsoron Allah su sauko da sauran farashin kayayyaki yadda tallaka mai karamin karfi shi ma zai samu domin abin da zai ci da kuma abin da zai hidima sallah musamman bangaren kayayyakin yara muna fatan da cewa 'yan kasuwanninmu za su sa jin tsoron Allah a zakatansu su tausaya game da kasuwancin da suke domin su samu ribar ladar da ake samu Ibrahim Yawon Hula a garin Maigode a Kimba jihar Niger. To masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran muke zuwa muku. Malami na gaba sai ka ja mu je. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tare da muryar musulunci suna na gaba Iliya mai fanti da shayi garkin gaira. Hakikan wanka goma ta tsakiya da muka shiga hukumomi ko kuma 'yan kasuwa. To mu abin da muke kira nan ga Eh, al'umma musulmi kawai mu ci gaba da ibada mai roƙi ubangiji Allah ka mana sauki tausaya mana amma har ga Allah yanzu duwan da ka jan cewa dan kasuwa ne zai tausaya ma ko kuma a ce wani zai zo tausaya ma to gaskiya da wuya lamari sai dai kawai mu ci gaba da addu'a mu ci gaba da wa kanmu addu'a da ƙasa ki ɗaya kuma abin da ya mana zafi Allah ka kawo mana sanyin sa kuma ka ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci wannan ibada da muke yi Allah ubangiji ka karɓi ibadun mu Allah ka sa eh, ita ce sallar shiga aljannan mu Allah ka taimake mu da gode tare mu da mutunci suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura. Eh alhamdulillahi sunana Nasiru Malam falalu daga nan babban birnin Niame ma'aikaci a Radio Sabuwar FM mai watsa shirye-shiryen ta bisa kan mita gomiya tara da biyar da ɗigo takwas. Alhamdulillahi alhamdulillahi muna yi wa hukumomi fatan alkhairi muna musu godiya da su da 'yan kasuwa muna musu jinjina ta fatan alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kare su ya sa albarka a rayuwarsu da albarka a rayuwarmu baki ɗaya Allah ya ɗaukaka mana rayuwa ya ɗaukaka mana musulunci a bisa kan kafirci Allah ya daƙala ya ƙara mana daraja gaba mu wallahi hukumomi da 'yan kasuwa sun karɓa kiran al'umma kuma sun ji saƙon al'umma yadda al'umma suka ce ya kamata 'yan kasuwa su tausaya a watan ramadana to 'yan kasuwa sun ji sakon nan wallahi wallahi alhamdulillahi tare da gwamnati muna ma gwamnati wannan tamu ta mulkin soji a nan kasar mu ta Nijar fata na alheri Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu sashen Hausa rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran ina muku barka da yau barka mu da barka mu da shiga goma na biyu to mun je maudu'i Allah saka da alheri musamman Hassan barka muna muka fata alkhairi kai duk da sauran ma'aikatan sashen Hausa rediyo ta Iran ina muku barka fata alkhairi yan uwana na Najeriya da Nijar da duk inda kuke da na fadin duniya ina muku fata alkhairi ya eh, kwarai da gaske wannan maudu'in da kuka kawo muna gaskiya mu dai a Najeriya an samu sauƙin abubuwa sosai da sosai sai dai bangaren siga shi kan sukari gaskiya bai wani sauki ba gaskiya yana nan yadda yake gaskiya sai ma karin da aka samu amma sauran abubuwa kan gaskiya farashi ya sauka sosai kuma mun gode Allah saka da alheri Allah kara kawo mana sauki ina mu kwari kuwa fatan alkhairi sunana Umar Abubakar daga Zaria Kaduna Sitan nigeria PRO na kungiyar Magal Fulbe na jihar Kaduna bin Salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala sashen Hausa jamhuriyar musulunci ta Iran da farko dai mai magana Abdullahi Tela mai ganin mutuncin maya daga ɗan malam jihar Maraɗi, malam hassan barka mana godiya da kuke ba mu dama mana to albarkacin bakin dangace da wannan maudu'i da kuka aza na tambaya da kuka yi mana bangaren azumi da sauki da sauƙaƙawa dangance da gwamnati da 'yan kasuwa sun yi kukan matalaka ko ya ake ciki to gaskiya wannan bangare mana yi ma Allah godiya alhamdulillahi alhamdulillahi gwamnati ta ji kukan talaka yan kasuwa su ma sun ji kukan talakawa saboda gaskiya a zahirin gaskiya ta kowane fanni kuma ta kowane bangare alhamdulillahi an samu sauki da sauƙaƙawa a dukkanin kasuwancin ƙasar Nijar duka gaba ɗaya gaskiya alhamdulillahi sai da Allah sai mu ce mun ma Allah dubin godiya in dai ana kamantawa da irin hakan ga wannan yanayi to gaskiya za a ce fa gaskiya alhamdulillahi ta tana yi kuma ubangiji Allah ya ƙara kawo mana sauki a dukkan lamuran mu Assalamu alaikum sashen Hausa na Iran murya jamhuriyar musulunci ne magana su maɗaɗe da magaram a jamhuriyar Nijar. Eh gaskiya mu abu guda ne anan zikiri wanda da ya sauki ba gaskiya ɓangaren man fetur ya kamata gwamnati ta ƙara rage domin shi kanshi fan fetur yana ɗaya daga cikin abin da yake sa kama masarufi tsara domin harkar transport da suke ne ya kamata a rage mu a ƙara rage mu farashin man fetur duk da cewa gaskiya sai rage a amma kuma gaskiya muna bukatar halu a ƙara rage mu domin talaka su siya da sauki domin su yi harkokinsu na yau da kullum na gode ku tashi na magana isu ne madatta da magana a jamhuriyar Nijar. Ya Hausa muryar jamhuriyar Basilati mai magana isu makeri madatta da magana a jamhuriyar Nijar. Kamar yadda kuka saka wannan mawuri hakika alhamdulillah shekarar bana ba shekara ba ce irin ta bayar da ta wuce wanda lokacin azumin watan Ramadan aka zo aka zura wa kama-sauri kuɗi alhamdulillah bana dai da sauki alhamdulillah dai kuma wani abin da ba a rasa ba hakika muna kira ga 'yan kasuwa da gwamnati da su kara matsakan yi wajen ganin cewa lalle kama saruhi ya yi sauƙi wanda talaka zai ƙara samun sauƙin rayuwa kuma muna kira da gwamnati gaskiya ya kamata ta ƙara rage wa farashin man fetur farashi ta ƙara rage mashi wanda talaka zai dan sayi da ragi domin ta da harkoki na yau da kullum saboda tsadar man fetur tana kara ƙarawa kama tsada na gode jamhuriyar musulunci magana isu makiri daga nan da a jamhuriyar Nijar ku tashi la. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran sunana Uda Mamadu a Jatkori a karamar hukumar gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. A maurin da kuka sana wannan mako dangance da eh, kayayyakin cimaka abin da ya shafi eh, kayan abinci. To ni dai a nan eh za mu ce a'a tunda wani bangaren an samu saukin su wani bangaren kuma suna nan gidansu na jiya babban fatan da muke yi dai eh, muna roƙon allah subhanahu wataala ya ƙara sauwaƙa mana kuma masu yi don allah eh, 'yan mu da shugabanninmu Allah ya ƙara ba su ƙoƙarin yi don Allah. Wa'inda suke neman kayan duniya muna fatan Allah ya shirye su domin wannan wata ita ce watan rahama watan da ake nema a samu kuma muna fatan Allah ƙara sigo ma ƙasashen musulmi kuma Allah sa Ɗan uwanmu musulmai su sa kishin son musulunci a zukatunsu na gode radio terror birnin kantagar hanga gaskiya bisa ga farashi mai rafusa ga abinci da ɗanyen abinci da hatsi da dawa da masara da shinkafa gaskiya alhamdulillah mu dai nan bayan ruwa gaskiya alhamdulillah tunda shekaran jiya dai shekaran jiya tsal na sai dan buhun shinkafa wannan da aka saidawa kilo 25 jika goma sha biyu jika goma sha biyu da ko sha biyar ne in baka da sha biyar baka ɗaukar shi alhamdulillah kayan legim kuma wannan timati albasa dankali kwambetar kwambetar alhamdulillah ga yanan kamar ƙasa aka watso shi da dala ka ɗari kana samun rabin kilo biyu timatir da dala goma sai ka samu timatir inda za ka amfani da ita da albarka albasa alhamdulillah mun gode mu Allah gaskiya bana gaskiya bana kaya sun yi arha legim legim ba bayan ruwa mun kusa gare su na muke gaskiya komi dai yayi arha alhamdulillah Allah shi mu gwamnatin mu albarka da ya tsawata 'yan kasuwa kuma su ma sun bi maganar da aka yi musu su yi sassabci ba su ƙara ba komi Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci suna na Muhammadu Dan Bari Bari shugaba na fada mazajen daga ne a mai Nijar. Bugu da ƙari ma'aji na masu kira da shugari na Afirka. Eh hakika akwai 'yan kasuwa da suka ji kira suka yi kira Allah ya ce annabi ya ce malamai magada annaba sun yi kira gwamnati ya yi kira a wanda suka ji akwai amma wala a wanda su ji ba akwai wanda ba su ji ba kenan muna kira ina kira ga eh, magajoji na gari su sa ido su sa ido akwai wani abin fitowa control da furi kasuwa kasuwa kauye ƙauye lungu lungu sako sako eh, daga an zo a tambaye ka furi kamar ce gashi gashi an gani baka rage ba an so a hukunta ka gaba dai gaba dai Nijar Allah ya bamu kwanciya hankali cikin ƙasar mu da duk ƙasar mu sunna Assalamu alaikum shafin Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran sunana Usman Mai Dala Bushiri a jihar Damagaram cikin Jamhuriyar ta Nijar. Eh bisa hakikanin gaskiya za a cewa bangare na daya ko na biyu za a cewa an dan samu sauki bisa kan yadda muke san eh kayayyakin abinci maka musamman da kayayyakin masarufi wanda hakan wasu guraren gaskiya har yanzu eh ga yan kasuwar eh har yanzu abubuwan da suke sayarwa a da hakan ne yake har yanzu ba tare da sun rage ba musamman irin kayayyaki na lambu wanda eh, mafi yawan mutane dai suna mu'amala da wannan bangaren abu musamman a cikin wannan na ramadan wanda hakan muke kira ga su masu sai da kayayyakin lambu kayan danye ya kamata su sauwaka domin al'umma da suke siyan kayayyakin buɗe baki domin albarkacin wannan wata mai girma kuma da wannan kira muke kira ga shugabanni duba da idan aka musu magana su 'yan kasuwa suna cewa eh haraji ko kuma abubuwan da ake karba ga su shi ke sa abubuwan da suke kawowa daga wasu gurare ko ta ƙasa suke ƙara kuɗaɗe eh muna kira ga shugabanni su sauƙaƙa musu su kuma su ji tsoron Allah ya zama to sun sassauta al'umma albarkacin wannan wata mai girma na Ramadan wanda kowa yana rige-rige neman lada a cikin wannan wata da ƙarshe nake cewa suna na usman maidala bosheri a jihar da magaram cikin jamhuriyar ta nijar a tashi lafiya mu da jamhuriyar musulunci ta iran to ma sauraron mu da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka agadas dan shirin kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a ci gaba da ibada cikin koshin lafiya.